da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan wato murya juma musulunci ta Iran a birnin Tehran kuka kama a cikin shirinmu na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san kafin sa akwai sharhin bayan labarai. sai kuma shirin na mu koyi harshen farisanci akwai ansoshin fikihu da kuma dan matasa sai shirin tarbiyyar iyali shirin na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran masu pezeshkian ya buƙaci ƙasashen musulmi su haɗa kai don fuskantar harkasar isra'ila za ku ji cewa firayim ministan ƙasar iraki ya ce iran da amurka suna iya samar da yarjejeniya a tsakaninsu. sannan za ku cewa gwamnatin najeriya ta ba da cikakken tsarin yadda za a yi wa tsohon shugaban kasar janar buhari wato jana'iza yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran masud pezeshkian ya yi kira ga kasashen musulmi da su dunkule su haɗa kansu don fuskantar hamshi kasar isra'ila tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a lokacin da yake ganawa da ministan harkokin cin gida na ƙasar pakistan muhsin naqvi shugaban ya kara da cewa a cikin wannan halin da ake ciki a yankin asiya ta kudu wato ya kamata ƙasashen musulmi a ko'ina suke su haɗa kansu don wato fuskantar hamjiksar isra'ila shugaban ya ce amci isra'ila tana kokarin raba kan al'ummar musulmi don su wato kasa yin komai akan kisan kiyashin da take wa falastinawa a zirin gaza da kuma sauran wurare na yankin ya jordan daga ƙarshe shugaba pezeshkian ya gargaɗi ƙasashen musulmi majalisun dokokinsu da kuma jami'an gwamnatocinsu da su tsuge ko kuma su dakatar da dangantakarsu da hamshi ƙasar isra'ila don taimakawa haɗin kan ƙasashen musulmi firayim ministan ƙasar iraki muhammad shia a sudani ya bayyana cewa akwai buƙatar ko kuma matuƙar buƙatar ƙasashen amurka da iran su cimma yarjejeniya na tsagaita wato ko kuma zaman lafiya tsakaninsu don ficewa daga yanayin zaman ɗarɗar da ake yi a yankin asiya kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto a sudani yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma ƙara da cewa ƙasar iran tana iya taka rawa wato ƙasar iraki tana iya taka mai shiga tsakani don akwai buƙatar hakan don tabbatar da cewa wa'annan ƙasashe biyu sun sami zaman lafiya a tsakaninsu har ila jaridar asharkul ausat ta nakalto sudani yana cewa yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin iran da wato da amurka zai yiwu sannan da haka wato da haka tambaye shi dangane da wato gwamnatin ƙasar iran tana da tasiri a gwamnatinsa a sudan ya ce babu irin haka don gwamnatin ƙasar iraki yantacciyar ƙasa ce ya kuma ƙara da cewa gwamnatin ƙasar iraki ƙasa ce wacce take da cin gashin kanta da ƙarshe dai ya ce a iya saninsa da jumhuriyar musulunci ta iran babu wani alamu da ke tabbatar da cewa iran tana ƙoƙarin mallaka makaman nukiliya a tarayyar najeriya kowa gwamnatin tarayyar ƙasar ta tura tawagar manya-manyan jami'an gwamnati 25 zuwa jihar katsina don halartar jana'iza da za a yi wa tsohon shugaban ƙasar wato janar buhari jaridar premium time ta najeriya ta sami wato sanarwar wacce ministan yada labarai muhammad idris ya sanya wa hannu yana cewa tawagar za ta ci gaba da kasancewa a garin daura na jihar katsina har zuwa kwanaki uku da za a yi ana masa addu'o'i buhari dai ya zama shugaban ƙasar najeriya har sau biyu daga wato shekara ta 2015 zuwa 2023 sannan kafin haka ya riƙe shugabancin ƙasar a matsayin soja na daga shekarar 1984 zuwa 85 a makon da ya gabata ne wato tsohon shugaban ya je birnin london na ƙasar birtaniya saboda jinya amma sai rai ya yi halinsa a ranar lahadin da ta gabata a yau ne za a yi masa jana'iza da misalin karfe biyu na rana a garinsa wato daurana jihar katsina da ke arewacin tarayyar najeriya masu sauraro labaran duniya suna zama kune ne daga nan radio hausa muryar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mutane da dama ne dai suka je rauni sannan aka lalata gidaje na mutane da kuma wasu na gwamnati a lardunan lepet da kuma voronezh na kasar rasha a daren jiya inda gwamnonin wa'annan lardunan suka tabbatarwa kafafen yada labarai haka shafin yanar gizo na labarai wato arab news na ƙasar saudiya ya ƙara da cewa majiyoyin wa'annan larduna sun bayyana cewa wato garkuwar makamai masu linzami na ƙasar rasha sun sami nasarar kakkaɓo jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su da nesa har guda da 55 na wato ƙasar wato ukraine a daren talata 15 ga watan yunin shekara ta biyar gwamnan jihar voronex alexander gusek ya rubuta a shafinsa na telegram kan cewa garkuwar wato tsaron sararin samani na ƙasar rasha sun sami nasarar kakkaɓo jiragen drones har guda goma sha biyu a lardinsa wanda ya kakkaɓo wato da dama daga cikinsu sannan ya tabbatar da cewa akwai waɗanda suka ji rauni amma babu mutuwa ko guda ya kuma ƙara da cewa mutane da dama sun ji raunuka daban-daban ƙanana da kuma wanda suke da ɗan tsanani saboda tarwatsewar da jiragen suka yi a sama ya ce hakan ma akwai gidajen mutane da kuma wasu gine-ginen gwamnati sun lalace saboda tarwatsewar jiragen trons ɗin daga sama a birnin yalet na lardin lepet kuma gwamnan lardin igo antamonov ya bayyana cewa wani jirgin ya fadi kusa da unguwar kamfanoni a garin na yelet daga ƙarshe dai garkuwar makamai masu linzami na ƙasa ta rasha sun kakkaɓo jiragen yaƙi har 55 a larduna guda biyar da suke kusa da ƙasar ukraine jiragen yaƙin hamsin isra'ila sun kai hare-hare kan kayakin sadarwa na yaƙi da ke yankin suwaida na kudancin ƙasar syria a jiya tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto cewa gwamnatin tsohon shugaban ƙasar bashar al-assad wato sun yi amfani da wa'annan na'urori amma halin yanzu gwamnatin hayatu tahrir sham ne suke amfani da su amma majiyar hamdu kasar isra'ila ta bayyana cewa a safiyar jiya litinin ta kai hare-hare kan tankunan yaƙi da suke zuwa lardin suwaida majiyar yahudawan ta ƙara da cewa ba za a amincewa wani ya gina sansanin sojoji a lardin na suwaida ba saboda tsaron haramcin ƙasar ta isra'ila kafin haka dai an yi ta fafatawa da mabiya durus tsiraru a yankin na suwaida da kuma mayakan hayatu tare da sham masu iko da kasar da kuma wasu ƙungiyoyi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma muka yi harshen farisanci akwai ansoshin fikihu don matasa da kuma tarbiyyar iyali shirin na ƙarshe shine kide-kiden iraniyawa da wannan kuma muke cewa aini lafiya duk da cewa dai matsayar iran a bayyane take dangane da duk wani batu na tattaunawa wanda kuma kasar iran din ta sha bayyana cewa har kullum kofar ta abu da take domin warware dukkanin matsaloli ta hanyar diflomasiyya maimakon yin amfani da karfin soji wanda kuma a bisa wannan manufa ne jamhuriyar musulunci ta iran din ta koma kan teburin tattaunawa aka kuma gudanar da tattaunawa kimanin zagaye biyar dangane da batun shirinta na makamashin nukiliya tsakaninta da kasar amurka wanda kuma raga an cimma wasu batutuwa waɗanda bangarorin biyu suka amince da su amma ana kan wasu bututuwa masu sarƙaƙiya waɗanda ba riga an gama warware su ba a lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da amincewar amurkan ta ƙaddamar da hari akan ƙasar iran bisa yunkurin cewa tana son ta kawo ƙarshen shirin iran na nukiliya ne wanda yake a matsayin barazana ga isra'ilan a cewar jami'anta a lokacin da suka ƙaddamar da wannan hari firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya fito ya faɗi karar cewa sun ɗauki wannan matakin ne na gaggawa a daidai lokacin da amurka da iran suke gudanar da tattaunawa a kan batun shirin iran din na nukiliya da benjamin netanyahu ya ce ba za su bari har a cimma wata matsaya a kan wannan batu ba za su ɗauki matakin da suke ganin ya dace domin tabbatar da cewa sun dakatar da iran daga aiwatar da ruwan shiri wanda zai iya bata damar kaiwa ga matsayin aiwatar da shirin nukiliya na soji wanda hakan ke nufin cewa iran tana yunkurin kera makaman nukiliya ne a bisa zargin da isra'ila take yi ko kuma abin da take rayawa wanda kuma wannan zargi ne wanda ba shi da tushe balantana makama domin kuwa iran ta sha bayyana matsayarta kan cewa shirin ta na nukiliya shiri ne na zaman lafiya wanda baya da wata alaka da ayyuka na soji bugu da kare akan haka dukkanin ayyukan da iran ɗin take gudanarwa a dukkanin tashoshinta na nukiliya musamman ma dai waɗannan fitattu guda uku waɗanda su ne irin da ke gudanar da ayyukanta a cikinsu na tace sinadarin uranium da kuma aiwatar da sauran shirye-shirye ta ɓangaren nukiliya wato cibiyar nan ta fordo da kuma ta isfahan gami da natanz ba ga kuma akwai babbar cibiyar nan ta bushahar dukkaninsu cibiyoyi ne waɗanda suke gudanar da ayyukan su kacokaf a kan sanya ido na jami'an hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya babu wani abu wanda iran take gudanarwa a ɓoye a cikin shirin nata bilhassali ma dukkanin abubuwan da take aiwatarwa tana aiwatar da su ne tare da haɗin kai da haɗin gwiwa da hukumar kula da makamashin nukiliya da kuma jami'anta masu sanya ido baya ga hukuma dukkanin ayyuka ɗin suna gudana ne akan kamarori waɗanda hukumar ta riga ta kafa akan waɗannan wurare suna aiki sa'o'i 24 a kowace rana wanda hakan ke nuna cewa dukkanin shirye-shiryen da iran take gudanarwa shirye-shirye ne waɗanda suke gudana a kan idan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya dukkanin waɗannan abubuwa suna karyata ƙaryata abinda netanyahu yake rayawa na cewa iran nan tana ƙoƙarin mallakan makaman nukiliya ne ta hanyar aiwatar da shirin nata baya ga haka kuma irin matakan da amurka take ɗauka wanda ƙarara sun yi nuni da cewa siyasa ce ta harshen damu wannan ya ƙara bayyana lokacin da ake gudanar da wannan tattaunawa da kuma abin da ya faru na kai hari akan ƙasar ta iran amurka ta bayyana cewa tana so a cimma matsaya tare da iran domin tabbatar da cewa shirin iran din na nukiliya ya kasance bisa tsari da kuma samun karbuwa daga dukkanin bangarori na kasashen duniya ta yadda zai zama sun gamsu da cewa shirin iran din na nukiliya baya a matsayin wata barazana a gare su a dai lokacin da ake cikin wannan tattaunawa wanda dukkanin bangarori na ƙasa da ƙasa sun yi lale marhaban da ita da kuma ana maganar komawa akan ci gaba da tattaunawar daga inda aka tsaya kwanaki uku kafin wannan lokaci ne isra'ila ta kaddamar da munanan hare-harenta a kan iran wanda hakan ya yi sanadin shahadar wasu daga cikin manyan kwamandoji na rundunar sojin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma wasu fitattun masana nukiliya na kasar game da sauran fararen hula waɗanda su ne suka fi yawa daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a iran sakamakon hare-haren isra'ila wanda da dama daga su mata ne da kuma ƙananan yara wannan ya ƙara tabbatarwa iran cewa irin matakan da take ɗauka na ganin cewa ta aiwatar da shirinta na nukiliya daidai da haƙoƙinta wanda dokokin majalisar ɗinkin duniya suka huwace mata abu ne wanda yake tabbatacce kuma haƙƙinta ne halastacce domin kuwa dukkanin yunkurin da amurka da isra'ila suke yi to yunkuri ne na neman ganin cewa sun haramta mata wannan haƙƙi wanda dokoki na ƙasa da ƙasa suka huwace mata wannan ya sa iran ta ƙara tabbatar da cewa babu gudu babu ja da baya wajen yin amfani da wannan haƙƙi nata na sarrafa makamashin nukiliya domin ayyuka na farar hula da dama daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamuran yau da kullum dai sun yi imanin cewa tabbas iran ta kai zuciya nesa kuma ta yi haƙuri daga dukkanin matsin lamba da take fuskanta kuma ta bayar da dukkanin haɗin kai wanda hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta bukata dangane da shirin nata to amma wani abin ban mamaki wanda kuma shi ne ake ganin cewa ya zama musabbabin abin da ya faru shine rahoton da hukumar kula da makamashin nukiliyan ta fitar dangane da shirin na iran wanda babban darakta na hukumar rafael grossi ya rahoton rahotonsa dangane da makoma shirin iran din kuma ya miƙa shi ga alƙalai na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda kuma bisa wannan rahoto na rafal grossi ne isra'ila ta ɗauki matakin da ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare a kan tashoshin nukiliya na ƙasar iran da kuma kisan jami'an soji da ma manyan jami'ai a bangaren kimiyya ta nukiliya wasu bayanai da dama da suka fito bakunan manyan jami'ai na ƙasar iran ɗin tun bayan bayanan da suka fito daga bakunan jami'an amurka na cewa ana shirin komawa kan teburin tattaunawa tsakanin amurka da iran dangane da mutum nukiliya ya tabbatar da cewa iran din ba ta da wata mummunan niyya amma dai tana da sharaɗa wanda a wannan karan tabbas su a kan gaskiya da kuma cika alƙawla da kuma sanya ido na bangarori na kasar ƙasa dangane da duk wata tattaunawa da kuma abin da za a cimmawa da kuma yadda za a iya aiwatar da wannan yarjejeniya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau goma sha biyar ga watan Yulin shekara ta 2025 wanda ya daidai da ashirin ga watan Muharram na shekara 1447 hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari biyu da suka gabata a rana irin ta yau a dai lokacin da ake cikin gwagwarmayar juyin juhali a ƙasar faransa masu juyin juhali suka rusa kurkukun bastel mai ban tsoro an gina wannan gidan kurkuku ne da nufin yin amfani da shi a matsayin wurin horar da sojoji na kasar amma daga baya kuma sarakunan kasar faransa suka mai da shi wurin azabtar da masu adawa da siyasar su amma bayan wannan bore a rana irin ta yau masu boran sun rusa wannan gidan kaso sannan kuma suka fitar da dukkanin fursunoni waɗanda ake tsare da su a cikin sa masu saurare ko kun san cewa shekaru 164 suka gabata a rana irin ta yau aka kammala aikin kera bindiga mai barin wuta ta farko a duniya wani ba amurke ne wanda yake aikin kere-kere mai suna cat link shi ne fara kera irin wannan bindiga wanda kuma za a iya harba harsasai masu tarin yawa a lokaci guda duk da cewa dai a lokacin bindigar tana sarrafa kanta amma daga bisani kuma bayan samun ci gaba na ilimin kere-kere a da wannan bindiga ta zama mai sarrafa kanta da kanta da sauri fiye da lokacin da a kera ta daga farko daga bisani amurka ta kara inganta kera wannan bindiga din ta yadda ta zama ɗaya daga cikin makaman da take sayarwa a duniya sannan kuma daga cikin nau'o'in makamai waɗanda take aiki da su a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da sa gabata a rana irin ta yau aka kawo ƙarshen mulki na tsarin sarauta a ƙasar iraki biyu bayan wani juyin mulki na sojoji wanda janar abdulkarim kasim ya jagoranta a yin wannan juyin mulki dai an kashe sarki faisal na biyu kuma prime minister kasar iraq na wannan lokaci wato nuri sa'id sannan kuma aka kashe wasu da dama da cikin waɗanda suke tare da wannan masarauta kamar yadda kuma aka kakkaɓe hannun dukkanin wasu waɗanda suke tafiyar da lamura na gwamnati a wancan lokaci a ƙasar iraki a ƙarƙashin masarautar sarki faisal na biyu bayan da lamura su kalafa janar abdulkarim kasim ya kafa tsari na jamhuriya a iraki maimakon tsari na sarauta tsarin da ya kafa da ya gina ne akan aƙida ta 'yan kasanci a ƙarƙashin mulkin soja hakanan kuma lamura dai suka ci gaba da tafiya a kasar iraki har zuwa shekara ta 1963 wanda kuma a lokacin ne ɗaya daga cikin manyan na hannun damarsa wato abdulsalam arif ya yi masa juyin mulki ya kuma hambarar da shi sannan kuma ya yi juyin mulkin ne wanda aka kashe abdulkarim kasim daga wannan lokaci ne kuma abdulsalam arif ya fara mulki a kasar iraki masu saurare kuma san cewa shekaru takwas suka gabata rana irin ta yau allah yi wa maryam marzikhani wata masaniya akan al'amura da suka shafi kimiyya 'yar kasar iran rasuwa an haifi marzikhani a ranar uku ga wata na mayun shekara ta 1977 a birnin tehran kuma ta yi kuruciya bisa sha'awar adabi da kuma rubuce-rubuce amma a makarantar sakandare a lokacin ta shiga makarantar farzigan an gabatar da ita a matsayin wadda ta san lissafi sannan kuma ta taka muhimmiyar rawa a bangare daban-daban na kimiyyar lissafi nasarar ta samu a gasar olympics ta duniya ta kai ga jami'ar fasaha ta sharif sannan kuma ta samu ci gaba inda ta tafi jami'ar harvard sannan kuma ta ci gaba da karatunta a can ta kammala digiri na uku a ƙarƙashin kulawar coach marlin a fannin ilimin lissafi da kuma sanin na'ura ta kwamfuta a cikin shekara ta 2014 mirza khani ta kasance mace ta farko 'yar asalin kasar iran wadda ta samu lambar yabo mafi daraja a duniya a fannin lissafi ta kasance farfesa a jami'ar stanford a shekara ta 2013 ne da aka tabbatar da cewa tana dauke da cutar kansa ta nono sannan bayan wasu 'yan shekaru da ta kwashe tana fama da wannan cuta ta rasu a ranar 4 ga watan yuli na shekara ta 2017 tana da shekaru 40 a duniya mutuwarta tana a matsayin wata babbar asara ga bangaren ilimi na kimiyya a duniya sannan kuma baya ga haka abubuwa da dama waɗanda ta aiwatar suna nan a wallafe wanda ake ci gaba da amfani da su a bangaren kimiyyar lissafi a jami'o'i daban-daban na duniya daga shan masu ko kun san cewa shekaru 42 da sa gabata a rana irin ta yau aka fara wa'adi na farko na majalisar kwararru masu zaben jagora a kasar iran aikin wannan majalisa dai shine naɗa shugabanni waɗanda suke sanya ido kan yadda ake gudanar da ayyuka na wannan majalisa kuma idan shugabanci ya kasa sannan kuma bai cika sharaɗa na kundin tsarin mulkin kasar iran ba to ita wannan majalisa za ta yi ɗaukar mataki na korar jagora daga cikin abubuwan da ake bukata na wakilai na wannan majalisa ta kwararru shine ilimin addinin musulunci da kuma kaiwa mataki na ishtihadi da kuma fahimtar siyasa ta duniya da kuma sanin al'amura na yau da kullum jama'a ne suke zabar mutane waɗanda suke zama wakilai a wannan majalisa na tsawon shekaru takwas sannan kuma ana gudanar da babban taro watanni shida a kowace shekara zaben wakilai na majalisar kwararru a ƙasar iran wani abu ne wanda yake sananne sannan kuma karbabbe a wurin al'ummar kasar iran domin kuwa jagora wanda yake matsayin babba a ƙasa yana a matsayin mutum wanda aka zaɓa saɓanin yadda ake bayyana shi a matsayin mutum wanda yake naɗa kansa kuma yake jagorantar mutane ba tare da amincewarsu ba shi mutum ne wanda al'umma suke zaɓa ta hanyar wakilai waɗanda al'ummomi ne suke zaɓar su sannan kuma yana da wani wa'adi wanda idan ya kai shi to waɗannan sukan ƙara jaddada masa wa'adi na ci gaba da kasancewa jagora ko kuma a sauke shi a naɗa wani wanda shine abin da yake rubuce a cikin kundin tsarin mulki na ƙasar iran آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji wannan mako za mu shiga cikin darasi na goma sha takwas ne amma kafin mu shiga cikin shirin kai da fata sai mun karatunta da masu ware kan cewa za a samun matanin shirin a shafinmu na intanet idan aka ziyarce shi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata to kamar da muka ambata a makon da ya gabata cewa za mu ci gaba da jin yadda ta kasance tsakanin muhammad da hamid a lokacin da suka tafi wani wuri domin su dan shakata kuma su sha shayi su ciwo na abinci na iraniyawa ta yadda hakan zai taimaka wa muhammadu da yake neman sanin abubuwa da dama da suka shafi iran da al'adunsu game da irin abincinsu to muhammad dai tare da hamid sun isa wannan wuri kuma yanzu haka dai suna nan tare da sauran iraniyawa da suke wajen shan wannan shayi ga mutane da dama sun zanzauna akan kujeru wasu kuma suna akan bencina wasu sun jingina da matasai a gefe guda kuma a cikin kusurwa da ke hannun daman su muhammadu da abokinsa hamid akwai wani mutum zaune yana karanta waƙoƙin iraniyawa da kuma wani ɗan gurmi a hannunsa yana kaɗawa hakika wannan gurmi da yake kaɗawa yana da kwantar da zuciya yana kuma karanta waƙoƙi na gargajiya na iraniyawa muhammad yana son ya san hakikanin abin da irin waɗannan waƙoƙi suka kunsa saboda haka ya saurara ya yi shiru idan har ana so a ji yadda ta kasance tsakanin muhammad ramin a wannan wuri to sai a biyo mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya. چه جالب! da ƙayatarwa. Inja. nan musiri kiɗa zende kai tsaye musiriye zende kiɗa kai tsaye dorad yana da u shi aga malami دوست من ابوکینا آواز وقع آوازها واقوکی آوازهای ایرانی واقوکین ایرانیاوا او آواز میخواند شی ینا کرنت واقع ساز abun kiɗa. Ism Suna cist Menene Setar Kuntigi Saze Irani Abun kiɗan Iraniyawa Seda Sauti Khaili Sosai دلنشین می کونتر د زوچیا دارچین کاین قمشی چای شای چای دارچینی شایی می کاین قمشی تو میخوری کی کناشه؟ من نمیدانم نی بنسنی با من فکر می کنم نی اینا تنانن خوشمزه میدادی. قوری بوتر شای من میگیرم نی زن دو دوتا گدای بیو دیزی ابینچن دیزی پلو شنکاپا ما میخوریم مو زموچی ما نمیخوریم مو بزموچی با Sapsi? ganyayyaki پیاز albasa Torshi. kayan tsami Nan. برودی جالب mai ƙayatarwa جالب mai ƙayatarwa ne To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi tare da fassarar su to yanzu kuma sai a mai da hankali domin a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid. چه جالب اینجا موسیقی زنده دارد. Da انان اکوی کدا کی بله آن آقا دوست من است آوازهای ایرانی میخواند ای wancan malami abokina ne yana karanta ایرانی iraniyawa اسم آن ساز چیست؟ سونن ابون abun مننه نه؟ اسم آن ستار است ستار یک ساز قدیمی ایرانی است sunansa kuntigi ne kuntigi ɗaya ne daga cikin abubuwan kiɗi na iraniyawa da suka jima صدای این تار خیلی Del است. sautin wannan kuntigi yana nutsar da zuciya sosai. To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron dai wannan tattaunawa tsakanin Hamid da Muhammad. Amma a wannan karan za a saurari tattaunawar ne ba tare da fassara ba. چه جالب اینجا موسیقی زنده دارد بله آن آقا دوست من است آوازهای ایرانی میخوانند اسم آن ساز چیست اسم آن ستار است ستار یک ساز قدیمی ایرانی است صدای این تار خیلی دلنشین است Muhammad da Hamin sun ɗauki 'yan mintoci suna sauraron kiɗa da waƙar Iraniyawa. Daga nan bayan wani ɗan lokaci, Hamid ya fara magana, sai a saurara a ji me ke cewa. چای دارچینی میخوری؟ زک شه شایی میکنگ امشی؟ نمیدانم خوشمزه است؟ بنسنی با یه نده نه؟ بله من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی ای نیزن دوکو بوت شایی میکن کمشی دا ابینچن دیزی گودا بیو دیزی را با پولو میخوریم دیزی زمو چیشی نه دشنکاپا؟ <laughs> نه دیزی رو با پلو نمیخوریم ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم آه مو با چین دیزی دشنکاپا مو منچن دیزی نه da ganyayyaki da albasa da kayan tsami da biredi. جالب akwai ban sha'awa. har wala yau wannan tattaunawa da aka ji dai ita ce za a ƙara saurare amma dai نمیدانم خوشمزه است؟ بله من یک بودی چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی دیزی را با می میخوریم؟ <laughs> نه دیزی رو با پلو نمیخوریم ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم جالب است To madalla, to jama'a masu saurari duka duka a ma kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya wato shirin muna darasi na goma sha takwas kenan. Idan Allah kai ku na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin. Muna ƙarfatar da masu saurari cewa ana iya sauraron wannan shiri a kowace rana talata kuma za a iya samun mataninsa a cikin shafin mu na intanet. Domin jin yadda ta kasance tsakanin Hamid da Muhammad a wannan wuri na shan shayi da cin abinci. sai a tarba a darasi na gaba a mako mai zuwa amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka a gabatar da wannan shiri musamman muhammad da hajjafur da hadashin afefe ne abdullahi salo nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu. Inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. Kuma a shirinmu da ya gabata Mun fara gabatar da tambayoyi ne kan hukunce-hukuncen wurin sallah sai lokaci ya mana halinsa, don haka a yau za mu ci gaba sai a gyara zama don jin abin da shirin ya kunsa kamar haka. Tambaya Idan akwai masallaci daura da Husainiya, shin ya halatta a yi sallar jam'i a cikin Husainiyar kuma shin ladan sallolin biyu daidai ne? Amsa, ko shakka babu falalar yin sallah a masallaci ta fi falalar yin sallah a wani wuri, sai dai babu wani hani a shari'a akan yin sallan jam'i a Husainiya ko kuma a wani wuri na daban. Tambaya, shin ya halatta a yi sallah a wurin da ake kiɗar haramun ko a'a? Amsa, idan ya kasance zai zama dole sauraron kaɗe-kaɗe da ake da ke haramta to bai halarta a zauna a wurin ba sai dai ana ganin sallan ta inganta idan kuma har sautin kiɗan yana haifar da ɗauke hankali da nutsuwa to yin sallah a wurin makaruhi ne tambaya shin menene hukuncin yin sallar waɗanda aka tura su wani aiki a cikin jirgin ruwa ta hanyar kwale-kwale kuma lokacin sallah ya yi ta yadda idan har ba su yi sallah a lokacin ba ba zai yiwu su yi sallar a lokacin ta ba? Amsa A yanayin da aka ambata, dole ne su yi sallah ta kowace hanya da za ta yiwu gare su, ko da a cikin kwale-kwalen ne. Yanzu kuma za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen masallaci kamar haka. Tambaya: Duba da cewa ana son mutum ya yi sallah a masallacin unguwarsu, shin akwai matsala wajen barin masallacin unguwar da kuma zuwa babban masallacin gari don yin sallar jam'i a can ko kuwa? Amsa: Idan mutum ya bar masallacin unguwar domin ya halarci sallar jam'i a wani masallacin, musamman babban masallacin gari, to babu matsala akan haka. Tambaya: Menene hukuncin yin sallah a masallaci wanda wasu da suka halarci gininsa suka ce sun gina wa kansu ne da ƙabilarsu? Amsa. da zarar an gina masallaci wannan masallacin bai keɓanta da wani mutum ko dangi ko ƙabila ba a'a duk musulmi na da haƙƙin yin sallah a cikinsa tambaya shin sallar mata a masallaci ne ya fi kyau ko kuma yin sallah a gida amsa falalar yin sallah a masallaci bai kaita da maza ba kawai. Tambaya A halin yanzu akwai katanga mara tsayi tsakanin masallacin harami da wajen tafiya tsakanin safa da marwa. Tsayinsa kusan rabin mita ne, faɗinsa kuma mita ɗaya. ya haɗa tsakanin masallaci da matafiyar safa da marwa shin mata a lokacin al'adar su da yake baya halatta gare su su shiga cikin masallacin harami za su iya zama a kan wannan katangar amsa babu wata matsala a ciki sai dai idan suna da tabbacin cewa wani yanki ne daga cikin masallacin tambaya shin ya halitta motsa jiki a masallacin unguwa ko kuma a yi barci a cikinsa menene hukuncin hakan a wasu menene hukuncin hakan a wasu masallatai amsa masallaci ba wurin wasanni ba ne ko motsa jiki wajibi ne mutum ya nisanci duk wani abu da ya saba wa matsayi da martabar masallaci kuma yin bacci a cikinsa makaruhi ne tambaya shin ya halatta a yi amfani da dandalin masallaci don wayar da kan matasa ilimi al'adu aƙida da ayyukan soja wato darussan soja menene hukuncin yin waɗannan ayyuka a cikin irin masallaci da ba a amfani da shi bisa la'akari da karancin fili da aka ware domin hakan amsa Babu matsala wajen samar da azuzuwan ilimi da makamantansu, matuƙar ba su saba wa matsayin masallaci ba kuma ba su takura wajen gudanar da jam'i da masu ba, babu matsala a cikinsa. Tambaya A wasu wurare, musamman a ƙauyuka, suna gudanar da taron aure a masallatai, wato a gida suke yin raye-raye da waƙe-waƙe, amma suna cin abincin rana ko na dare a masallaci. Shin wannan ya halarta a shari'ar musulunci ko a'a? amsa babu matsala wajen ciyar da waɗanda aka gayyata a masallaci akan kansa tambaya. Shahararrun kamfanin haɗin gwiwa suna gina unguwanni kuma da farko sun yarda cewa waɗannan unguwanni za su kasance da wuraren taruwar jama'a kamar masallaci. Yanzu da aka miƙa rukunin gidajen ga masu hannun jarin kamfanin. Shin wasu masu hannun jarin suna da damar janyewa daga yarjejeniyar da aka yi a baya suna cewa ba za su yarda da gina masallaci ba? Amsa. Idan kamfanin ya amince da gina masallaci tare da yardan dukkanin mambobin kamfanin kuma aka kammala ginin aka sanya masallaci a matsayin wakafi. To janyewar wasu mambobi daga amincewa da suka yi a baya ba shi da wani tasiri. Amma idan wasu daga cikin mambobin sun janye izinin da suka bayar tun farko kafin a sanya masallacin a matsayin wakafi, to gina masallacin da kuɗinsu a filin da na dukkanin mambobi ba tare da yardansu ba bai halatta ba sai dai idan ya zo a cikin yarjejeniyar da aka kula cewa duk mambobin kamfanin sun ware wani kaso na fili na kamfanin domin gina masallaci kuma mambobin kamfanin sun yi aiki da wannan sharɗi a wannan yanayi ba su da ikon janyewa kuma janyewarsu ba shi da wani tasiri tambaya domin ƙalubalantar yakin al'ada. Mun tara ɗaliban firamare da sakandare kusan talatin a masallaci domin kafa ƙungiyar waƙoƙi. Kuma abuta wannan ƙungiya suna samun darussa daga Alƙur'ani mai girma, hukunce-hukuncen musulunci da ladduban musulunci, gwargwadon shekarunsu da matakinsu na hankali. Menene hukuncin yin hakan? menene hukuncin ƙungiyar da ke amfani da kayan kiɗa da ake kira organ menene hukuncin yin gwajin sa a masallaci tare da kiyaye dokokin musulunci? Amsa. Babu matsala wajen koyar da Alƙur'ani da hukunce-hukuncen musulunci da ludubansa da horas da waƙoƙin juyin juya hali da na addini a masallaci. sai dai a kowane hali wajibi ne a mutunta matsayi da alfarmar masallacin tare da nisantar ayyukan da suka saba wa matsayinsa da kimarsa kuma bai halatta a takura wa masu sallah a cikin fa. Tambaya Shin akwai wata matsala ta shari'a game da nuna fina-finai da ma'aikatar shayarwar musulunci ta Iran ke rabawa a masallaci ga masu halartar taron Alkur'ani? Amsa Ba halarta a mayar da masallaci wurin nuna fina-finai, amma dai kuma babu laifi a nuna fina-finan addini da na juyin juya hali waɗanda suke kunshe da ma'anoni masu fa'ida da tarbiyya a wasu lokuta. Gwargwadon bukata kuma daidai da ra'ayin limamin masallacin tambaya Shin akwai wata matsala a shari'a game da yaɗa kiɗe-kiɗe da murna na bikin haihuwar ma'asumai amincin Allah ya tabbata gare su a masallaci? Amsa. a bayyane yake cewa masallaci yana matsayi na musamman na shari'a idan gudanar da kiɗa a cikinsa bai dace da matsayinsa ba to haramun ne ko da kuwa waƙar ya halatta tambaya Yaushe ya halatta a yi amfani da lasfikar masallaci waɗanda ake jin sautin su a wajen masallacin? Menene hukuncin watsa waƙoƙin juyin juya hali ko ƙur'ani mai tsarki kafin kiran sallah? Amsa. a lokutan da ba zai zama cutarwa da damun makwabta ba da mazauna yankin. To a nan babu matsala sanya karatun alkur'ani mai girma na wasu daƙiƙoƙi kafin kiran sallah. Tambaya Menene ma'anar babban masallaci? Amsa. Shi ne masallacin da aka gina a gari ko ƙasa domin haɗuwar mafi yawan al'ummar gari ko ƙasa ba tare ke keɓanta da wasu mutane ba ko wata ƙabila ba. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa. Ku huta lafiya. don matasa. Bismillahirrahmanirrahim Rahim. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. To idan dai ba a mance ba muna cikin yin magana ne akan rawar da matasa da samari suke takawa wajen kare al'adun al'ummunsu domin isar da su zuwa ga zuriyar da za ta zo a gaba. Mun kuwa ji bayanai daga masana da ƙwararru ta fuskar al'adu da zamantakewa a tarayyar Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar akan wannan batu. sai da dukkanin waɗannan wato masanan da muka yi hira da su bakunansu sun zo ɗaya a kan cewa halin da ake ciki a yanzu ba mai kyau ba ne domin kuwa samarin da matasan hausawa sun juya fuskar su ne suna kallon wato yammacin turai a matsayin alkibir da za su ɗauki al'adu daga gare ta maimakon tasu ta gado har ila yau mun ji dalilai da mabambanta da masana suka gabatar akan abin da ya sa hakan take faruwa da samarin a wannan lokacin to a yau shirin namu zai ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya sai a gyara zama domin a ji yadda shirin zai kasance. Makarantu wani rukuni ne mai muhimmanci a cikin ci gaban kowace al'umma. A cikin al'ummar Hausa wannan fage da ɗaɗɗe ne daidai da daɗewar addinin Musulunci a cikinta, kuma yana a matsayin wata hanya ce ta bunƙasa wato al'adu da kuma ilimi a tsakanin al'ummar ta Hausawa. A cikin shekarun bayanan rubutun kagagen labaru a arewacin Najeriya. ya haifar da takaddama mai zafi a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da kuma masu son kawo sauyi a tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu wani salon adabi da aka bai wa sunan adabin kasuwar kano ya kunno kai domin jin yadda samari da matasa suke taka rawa a cikin wato al'adu na hausawa musamman ma dai ta fuskar rubutu na tuntuɓi ado ahmad gidan dabino wanda ya rike shugabancin ƙungiyar marubuta ta ƙasa reshen jihar kano a shekarun baya ga abin da yake cewa yake marubutan suna da yawa kasan na shugabancin ƙungiyar marubuta ta najeriya reshen jihar kano shekara uku baya da suka wuce kuma mun sha tara matasa a yi taro kamar da kara juna sani ya nuna cewa to lallai dai akwai buƙatar cewa duk abin da za ka rubuta na farko ka kula da addininka ka kula da al'adarka domin shi adabi na dubi ne na rayuwa al'umma idan aka kai shi wani waje wanda bai san bahaushe ba idan ya ga wani abin to zai ce haka bahaushe yake a wannan rubutun da aka da an ce bahaushe ne kuma kila rubutun hausa ne saɓanin abin da wasu suke yana akan samu gaskiya rubuce rubuce da kyau masu nuna al'ada addini da sauransu wanda ba za ka ji kunya kowa ya karanta ba kuma akan samu wanda suke gaskiya akwai abubuwa wanda sai kan karanta kalla ba za ka iya karanta a gaban yayanka da rayuwa kuma mafi eh, abin ne yanzu mata ne suka fi yawa a cikin marubutan ma maza ba su cika rubuce-rubucen da yawa in ga littafi irin na adabin kasuwar kano ko da ni na nabi da wannan sunan na adabin kasuwar kano wadannan sha wannan muhawara a ƙasar Nijar in ce a sai dai a ce adadin zamani ne kuma ake adadin kasuwar sani saboda sun aro ne daga wani ce makin literature domin yi ne masu talibarin tattalin yadda da wannan ba za mu yi a adadin zamani a adadin zamani akwai masu rubutu masu akwai kuma wanda suke gaskiya akwai gyara don haka ni a sani na na san mutane da yawa suka rubutu wanda ya kamata a ce ma hukumomi gwamnatoci sun taimaki rubuce-rubucensu amma ba a yi kuma su masu karatun nan matsalar shi ne idan ma ka tsaya ya kace miki rubutun za ka yi na al'adar zalla na kaza wani lokacin ba ma za su saurare ka sai ka ga in ka saurare wancan da yake kada musu sha'awa ko nishaɗantar da su ko wani abu makamancin haka to wannan ita ce babban matsalar dole akwai aiki a gaban mu To bayan da muka ji halin da adabi yake ciki sai kuma fina-finai ta yadda suma wani fage ne da samari suke taka rawa a ciki to a nan ma dai na tuntuɓi malam ado ahmad gidan dabino wanda yanzu haka shine shugaban rikon kwarya na ƙungiyar masu shirya fina-finai a jihar kano na tambaye shi domin mana bayani akan halin da wasamari suke ciki dangane da bunƙasa al'adun hausawa a cikin fina-finan na hausa gaskiya akwai kalubale na tuka a fina-finan baya sun fi da'a sun fi nuna al'ada sauransu a yanzu ma ana samu amma kaɗan ne daga cikin kamfanonin waɗanda kila ba neman kuɗi ne a gabansu ba kila ba sai sun shahara a sai suke fitar da sako da jama'a da sauransu wanda da yawa na san wanda suke kamfanoni ba so ne kifin nafa daga wanda da an ce zai fi an tabbatar ba za a ga wannan abubuwan da mutane ba sa tsammani yanzu ga na rikon ƙungiyar masu shirya fina-finai ta jihar kano da gama sassan ne kasu ya kokarin da muke ke yanzu an samu sabon gwamnati za a yi za a yanzu a ba fata muke mu zauna da masu yin fina yayin da suke sun bar wasu ma'ana sun bar kano sun koma wasu jihohi mu yi taro mu tattauna ya za a yi an dawo da harkar fi misali ya a ce a kano ya za a dinga yin abin da zai zama da akwai al'ada akwai addini da sauransu muna da wannan tunanin a matsayin ina rufe kafin har mu shugaban zaɓe a naɗa sababbin shugabanni amma gaskiya akwai ƙalubale a gabanmu kwarai matuƙa kusan kashi saba'in na fina-finai da ake yanzu ba sa wakiltar al'adun bahaushe da shi kansa bahaushe din in ka biya wani wajen haka ce ga shi ta kaza ba inda za a ta kare duk da zai fasan tana ciki amma ba da ka da wata madogara za ka ce eh, wannan ita ce al'adar bahaushe muna sa ta sanar sabon darakta na hukumar kaji finafinai mu zauna da shi mu tattauna cewa a baya an yi abubuwa wanda an tsaurara an mutane an waye ba wannan shiga ta kawo gyara ba hana yin fim a kano daɗa ciyar da harkar baya daɗa kashe harshen hausa ya daɗa kashe al'adun hausa ya dalili na ta shi in an bar shi a kano duk wanda ya ya san zai kawo kano sai san sabbin ta duba masa in akwai gyara ta ce kira nan kira nan to ba zai yi saki biki ya farar da zai yi abin da yake so ba amma an ɗauke shi an kore su ko an matsa musu sun tafi gas inda suka kaduna sun tafi zaria sun tafi sabbata waɗanda eh, ta tafi da san sabbin a garin su ta ta jiha sai ta ƙasa. To bayan da muka ji waɗannan matsaloli da suke tattare da ɓangarori daban-daban dangane da rayuwar yau da kullum da kuma samarin suke takarawa a ciki na tambayi malam sani janjuna wanda wato masani ne a fagen ci gaban al'ummu daban-daban a jihar maradi da ke jamhuriyar niger inda ya mana bayani kamar haka na ɗai gwamnati ne don saboda ita gwamnati ita duka kaf gaba ɗaya ita ce da ƙarfi iko otoriki wannan yanda za ta juyawa ta ce ga yanda ya kamata kowa ya rika sa kaya ga yanda ya kamata kowa ya zama ga yanda ya kamata nake so al'umma samari nan da shekara ashirin su zama gwamnati ne ta kai wannan ta yi wannan shiri ta yi wannan tsari kuma kowa ya bi shi na ɗaya kenan na biyu akwai duka zalla kamar mutane da jawo masu gidaje kowa ya kamata ya san da ya kamata shi koya ma ɗan shi tarbiyya ta kirki kashimance da gargajiya don saboda abubuwanmu na afirka akwai dama abubuwa da dama waɗanda suke na kirki ne wanda suna iya shiga cikin zamani duka gaba ɗaya na duniya kamar cewa da tarbiyya ta kirki ba ka sata baka wani karya baka wasu 'yan abubuwa ga waɗanda kaya na mutunci ka rike mutuncinka namiji da mace ga yadda ya kamata su zamana su waɗannan abubuwan da ya shafi al'adun ne duka ɗan tsara komi sun kula a gani. To a Najeriya kuwa na tuntuɓi Farfesa Abdallah wanda shi ma ya mana bayani akan waɗanda yake ɗora wa laifin taɓarɓarewar al'adu da kuma yadda wato samarin hausawan suke watsi da riko da al'adun. Laifin na ɗora shi kai tsaye akan gwamnati. dalilin da yasa na faɗa haka saboda shi matashi zai yi son zuciyarsa ne idan ɗan kasuwa ne shi wato ya ɗauki matsayin misali mu ɗauki kiɗa a matsayin ɗaya daga cikin nau'o'in al'adun da ake son a kare in ya ɗauki kiɗa a matsayin sana'arsa zai yi ta kiɗan nan ne akan wanda zai janyo masa kuɗi ba fa zai yi kiɗan da ba zai janyo masa kuɗi zai kawo masa kuɗi ba shi kuɗi yake yi wa to saboda haka idan ya ce shi na zamani zai zauna ya ta yi shi ke na kai ya samu kuɗin da zai samu ya samu shahara da zai samu ya samu duk abubuwan duniya da yake so babu wani maganar ruwan shi da wai ya kare al'ada saboda al'ada ba take gabansa ba abincin ne yake gabansa abincin da zai gwamnati ita ce alhakinta ne ta fito da wani tsari na kare wa'annan al'adun na fito da da hanyoyin da za a dinga raye wa'annan kaɗan-kaɗan bari ba baka misali Ludwig van Beethoven wani makaɗi ne na turawa da ya rayu fiye da shekara kusan ɗari da tamanin da suka wuce amma har kwanan gobe ana maida ana maimaita kiɗan Ludwig van Beethoven yana yin wani rukunin kiɗa da ake kira classical music har kwanan gobe ana yin shi a nan inda kuke a iran din na tabbata a iranian symphony orchestra suna kaɗa irin kiɗansa to amma ya mutu ya yi kusan shekara ɗari da tamanin da mutuwa to amma mutane ganin suke yi cewa bai kamata a ce an manta da shi ba saboda kusan kullum za ya kiɗan sake to haka mu makaranmu na gargajiya su shata su ɗan ƙwairo su ɗan ƙadace su kyankiɗi su duk sun mutu to mutuwar da suka yi shi ke na su ya kare a wurin sun banda shata ma da ake ta raya shi shauran da an riga an fara mamantawa da su to alhakin gwamnati ne ni a nawa ganin To ma saurare wannan shine karshen abin da muke ɗauke da shi a wannan lokaci. Sai a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin ji mu dauke da wani jiko a ƙarƙashin wannan shiri na wato rayuwar matasa da kuma abubuwan da ya shafi bangarori daban-daban na rayuwar tasu a harkokin yau da kullum. idan allah kai mu a lokaci na gaba za mu buɗe wani sabon jigo ne wanda zai magana akan wato yadda matasa ya kamata su tanadi da kuma zama cikin shiri domin gobe idan sun zama manyan gobe ɗin su iya fuskantar ƙalubalen da ke cikin zamanin da suke rayuwa wanda shakka babu ya sha bamban da zamanin waɗanda suka gabace su. a kasance cikin ƙoshin lafiya sai wani jikon. tarbiyyar iyali na sauraro salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri janin awul kunya na fara gabatar muku da shi a cikin makon da ya gabata Na fatan an fara jin daɗin shirin da ya kamata wanda yake zuwa muku daga daidaiwan boh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran allah ya kara mana tsimi da dauriyan sauraron wannan shirin shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro da ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyya iyali bisa tsarin muhammadiyya muna fata har ila yau masu sauraro abin ƙauna za su jure sauraron mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin a farkon shirin mun riga mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin kano malam isa usman makama inda a wannan makon za mu ci gaba tare da shi alhamdulillahi ala ala'i wa salatu alannabi wa ala ali ta magana a kan cewa musulunci addini ne na rayuwa wato ma'ana saɓanin sauran addinai musamman da suke na gargajiya da ɗan adam ya ƙirƙira addini yana karewa ne a cikin kwanoni hudu na gurin bauta da wannan ya za taɓa har addinai da suke saukakku masu da tafai saboda wasu abubuwa da suka faru na tarihi da kuma rauni irin na ɗan adam shi dai Kur'ani ya nuna mana cewa da sallah da zakka da azumi da duk wani abu da za a yi na sadaukarwa da rayuwa gaba daya da mutuwa gaba daya na allah ne ta'ala wannan shi ke nuna cewa kenan musulunci ya gama komai da komai shi sa zuwa wani tsari na dangantakar ɗan adam da ɗan adam akwai dokoki zamantakewa ma'amala tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakanin magidanta da matayensu duk wani abu da ka sani a cikin rayuwa gaba ɗaya musulunci na da magana a kansa kuma dokokin da aka tsara na halayen kirki duk don a kyautata zama ne shi ne ma malamai suke cewa da bayan ƙasa zai cika gaba ɗayansu da annabawan allah da ba za ka taɓa jin wani yaƙi ba ko ta rigima saboda kowa zai kiyaye dokar dangantakarsa da ɗan uwansa akwai masalsalin halayen kirki musamman guda biyu ɗaya gaskiya ɗaya kyauta wato faɗin ƙarya aka ce sifa ce ta waɗanda ba su ba da gaskiya ba kamar da alkur'ani ke nuna nunawa inna ma fitar alkazibar lazina la yu'minun diga masu ƙirar ƙarya su ne waɗanda ba su ba da gaskiya ba haka ne imam sadiq alaihi salam yana cewa laysa fil jannati bakhilun wa laysa fil nari sakhiyun aljanna babu mawruci sannan a wuta babu mai kyauta waɗannan suna daga cikin abubuwa masu yawan gaske na tsara zaman takewa tsakanin ɗan adam da ɗan adam muhimmi a cikin zaman mutane shine a ga yadda mutum zai haƙura da cutarwar bayan allah duk mutumin da kuke tare da shi ka cewa shi ɗin nan aya ce daga cikin ayoyin allah saboda haka ko da wani abu zai yi na ƙi zama abin kake ƙi ba shi ba saboda bai kamata ka ƙi ayar allah ba sa'annan rayuwa ta sufanci da nufin keɓewa daga mutane kwata-kwata mutum ya yanke to ladanta ɗan kaɗan ne ainihin ba za a ce babu lada ba amma ɗan kaɗan ne ainihin ba za a kwatanta da rayuwar zama cikin mutane ana haƙuri da cutarwarsu ba ana amfanar da su saboda amfanar da ɗan adam da amfanar da duk wani mai rai a nan gara ɓasa shiga aljanna take an ba mu kisoshi masu ban mamaki a cikin addini kamar kisar wasu abokai guda biyu ɗaya ya zama su ya ware bayan gari ya zauna yana ta ibada da hadimai ya kuma ya zauna cikin gari yana bautar allah yana haƙuri da al'umma har ya hau kan karagar sarauta wancan sufi na cikin daji ji labari ya aiko da hadiminsa da wasiƙa a kai masa abin da ke cikin wasiƙar shi ne son duniya ya kai ga har yanzu sarauta ma ake nema a haukan kujera to ko da aka kai wasiƙa shi wannan basaraki bai ma buɗe wasikar ba balantana ce ya karanta kawai bayan ta yi juya sai rubuta amsa kai ne duniya ta yaudara saboda riya ka kasa zama cikin mutane ka ware cikin daji don ka gaya mutane kai na allah ne Dan aikin ne yana dawowa sai wannan sufi ya ga wasikar da ya bayar ita ce dai aka dawo da ita sai ce ya ce ko buɗa ma karanta bai ba kai juya bayan ta yi rubuta wannan amsar yana gani sai hankalinsa ya tashi wato kusanci da ubangiji da ke tsammani wancan ya sha gabansa to irin waɗannan kisoshi suna nan barkatai da suke nuna cewar wanda ya haƙuri da zama a cikin al'umma da ya tare da su yana haƙuri da cutar da su yana kuma amfanar da su ladansa allah kaɗai san iyaka loma ɗaya da ka ciyar da miskini da yake bara don an auna ta da ibada ka ta shekara guda sai loma ɗaya nan ta rinjaye ta. to madalla muna da hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran karkashin hausa tv inda muke ci gaba da tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalen da ke birnin kano inda malam zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a fahimci to sai magana dangane da abin da yake rike al'umma shine wato siyasar al'umma in gana hira da wanda ba musulmi ba har ka kuskura ka buɗe baki kake maganar mutane sun yadda Allah ba sa tuna Allah cikin harkokin siyasar su mamaki ka rufe shi ka na ce to ina ruwan Allah da siyasar mutane to wannan wani abu ne wanda ya faru musamman a cikin addinin Kirista saboda a da can baya jagororin coci su ne kuma jagororin al'umma siyasar al'umma daga coci ake tsara ta ta aka samu lokaci da malaman coci suka zamo sun yi rikon sakai na kashi da damuwar al'umma ya zama na kamar zalunci shi yake gudana to da aka samu juyi aka ture su gefe sai aka kokarin ware siyasa daban addini daban ba ya saboda asalin abin haka yake ba saboda alinjila za mu gama ganu irin waɗannan kamar faɗi cewa the righteous shall inherit the earth ko the meek shall inherit the earth wannan fasara ce ta aya a cikin alkur'ani ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون cewa to mun rubuta a cikin zabura bayan an bato cewa ƙasa bayan allah na managarta su za su gaje ta to abin da linjila take faɗa da abin da ƙur'ani ya tabbatar a yana nuna cewa kenan mallakar bayan ƙasa wato mulkin ƙasa da sarrafa dukiya da tsarawa al'umma zamantakewa duk na muminai ne wato bayan allah su za su yi a wani gudun nigeria tana cewa when the righteous are in power the people rejoice wato waɗanda salihan bayi suka karɓi mulki sai al'umma su rika farin ciki idan babu alaƙar siyasa da addini zai kawo managarta bayan allah su karɓi siyasa wannan shi ke nuna cewa kenan wato siyasa da addini ba a raba suke ba larura ce ta sa aka raba ba asali ba to irin wannan abin ya kutso cikin musulunci musamman salafawa za ka ji suna karanto hadisai na karya cewa annabi ya ce wajibi ne abu shugaba ko azalimi ne ko fajiri ne matukar yana sallah biyar a cikin al'umma wannan hadisi kirkirarre ne ya saba da ka'idoji na qur'ani kira kirayen hadisi na ayin kura a tashi a yi aron gama da azalimai saboda a ceci yara da masu launi da suke addu'a Allah fitar da su daga alƙaryatu na azzaluman shugabanni kuma ba mamaki wannan hadisi kirkirarsa ta makara ainin ainin ka iya ce babu shi a zamanin kalifofin nan guda hudu amma a zamanin da ake ganin kamar wato za a samu tangarɗa musamman zamanin yazidu saboda haka aka shirya masa abin da zai zama kariya gare shi saboda saba alkawari na cewa mulki zai dawo hannun banu hashim bayan mutuwar ma'awuya to wani alkawari ba ne cika shi ba saboda haka kenan a kwashe kwakwalen wawaye su kasa fahimtar waye yake cancanci su mara masa baya kuma hakan ta faru ya zama na imam hussein wanda dalilinsa aka kiri wani hadisi na karya ya zama na ya cutu ya kai ga samun shahada maɗaukakiya lamarin gwari-gwari ta masu raro shi dai malamin ya fara gano bakin zaren da lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan mako malam isa usman makama ɗaya daga cikin malaman ahalul beci a binin kanan dabu a madadin hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran

Jama'a saurari assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda suna muka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ba tare da ɓata lokaci ba, shirin namu ya garzaya na gabato muku Hussein Saharabi. Wani facen waƙi na ɗabi'a da kuma na bege domin jin irin ko da zai waje mana a cikin shirin namu. Da fatan masu su gyara zama kuma shirin zai ƙayatar da su. بکشین شعرا بالا لنگر بردارین حالا بکشین شعرا بالا لنگر بردارین حالا میرین به سید ماهی تا تو غافی دریا میریم به سید ماهی تا تو غافی دریا آی شکرون gaishe ka wato Hussein Saharobi mawaƙi a nan ƙasar Iran na ɗabi'a da game da wannan waƙan da kai mana da shafi ɗabi'a da fata masu amfana kuma ta ƙayatar da su. Barin daga aya a nan ganin lokacin da aka ɗaya aka jiki sai a tarbi a shiri na gaba za a ji mu ɗauki sabon shirin. Amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. مردم ای بوشهر چه خوبن دیری و مهربونن قدر این خاک میدونن قدر این can all 以后。